jama'a shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari ya wanke rigarsa ya tashi ya shiga bila ko zaɓensa muka yi ya ci ko bai ci ba ya dace da kundin tsarin mulkin najeriya zaɓen da muka yi ya ci ko bai dace ba ta jama'a an yi lokacin ko su ka hango da leda sai ka shafanya kada bom ya tashi a najeriya an yi ko ba a yi ba ba dama a je tasha sai ana kallon mai leda ba mai kaza kada bom ya tashi to yau kwana bakwan nan da muka yi wa ka gani kake tsoron kada bom ya tashi to da lokacin tashin bom da yanzu wani lokacin ya fi wani lokacin tsaro ko bai bu ba to idan wani ya zo ya ce kuma shugaban ƙasa ta waye aka ce me ya ce tsaro to wancan lokacin ne da tsaro wannan ne babu tuban amsa mana suna so su haɗa mu da shugabanninmu kada mu yadda mu goyi bayan gwamnanmu mu goyi bayan shugaban ƙasanmu mu goyi bayan sarakunanmu na allah da annabi mu goyi bayan iyayenmu mata ku goyi bayan mazajenku na aure yahudu masifa ce tsagwalo suna son a ƙona najeriya kamar yadda suka sa aka ƙona ruwanda suka ziga samarin ruwanda suka rushe ƙasarsu suka ziga samarin siriya suka rushe ƙasarsu suka ziga samarin sudan suke rushe ƙasarsu suka zuga samarin libya suka rushe ƙasarsu ya matasa mu gina najeriya kada mu rusa ta mu aika musu da addu'ar da za ta rushe su allah ya zaunar da duniya lafiya jama'a ni muhammad athani dan alhaji ya haya jingir na goyon bayan gwamnatin buhari ba ni muhammadu athani dan alhaji ya haya jingir na goyon gwamnatin gwamnan gombe mai ci yanzu alhaji muhammadu inuwa na goyon bayansa kufa kuka ce dan menene na ce ya goyi bayan alkur'ani shi buharin dan menene nake goyon bayansa Allah ya ce mu zama tare da masu gaskiya ana rama ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin